jihar bauchi cibiyar center for juvenile delinquency awareness ita ce ta gudanar da gangami kan batun yaƙi da cin hanci shugaban cibiyar hajiya halima baba ahmad ta ce cin hanci ya samo asali ne tun daga cikin gidaje yanzu cin hanci da raushawa da ya shiga tun daga kan yaro har babba misali zan baka da idan ka kira yaro a ko ina dan anguwanka zaka aike shi duk inda zaka je kai a kare wanta ma in yaro ya ganka da kaya shi da kansa zai karɓa ya kawo maka gida amma yanzu wallahi ko dan gida ne kuna tare idan ba za ka bashi wani abu ba ba zai je maka aika a kari ba karewanta ma ko uwa da uba idan suka aiki yara in sun an jima aike su a sake su a sake su sai kaga yaro ya fara ki to a gida ma kenan shine babban matsalar mutum daga gida ake farawa ke tasowa yanzu ne daidai lokacin da ya kamata mu wayar mu jama'a kai mu kuma yan jiwo kaga mu muke cikin jama'a da kuma wannan taron domin mu ƙara wayar mu jama'a da kai a ƙara fahimtar abin alhaji abdullahi bayan kwamishinan 'yan sanda mai ritaya ya yi bayanin yadda cin hanci ya faro a sashen 'yan sanda a najeriya waɗansu ba a su aikin sai sun ba da kuɗi don kuɗi wannan ba ni jin kunyan faɗa domin me domin na san ana yi kuma wani abu ne wanda yake shi ma gaba ɗaya ya dawo ya ke magana don kai mai ɗaukan ɗan sanda ko soja ko wani abu kace da mutumin da za ka ɗauke shi a rukurut kurtu sai ya baka dubu ɗari kai ka san ka karfafa masa gwiwaye corruption kuma wannan ni kwamishinan 'yan sanda ne ba wai ina jin kunyan faɗa ba ne don in akwai wanda zai yi challenging dina ya zo ya same ni har gida mu tattauna da shi don na san suna yi a jihar gombe kuwa ƙungiyar rasulul azam ta 'yan masabin shi'a ne ta gudanar da taro na ƙasa kan zaman lafiya da sheikh sale zaria shine babban sakataren ƙungiyar rasulul azam na ƙasa a yayin da Reverend John Silent Tula daga bangaren Krista sun gabatar da jawabi kowannensu. Wancan hanyar na tsaron baya taimakon addini duk yadda aka bata suna addini a duniya da musulunci ya zama da bada masa suna tsauran magana kausasa magana da wancan bid'a da wancan wala ta qulu liman alqa'ila kum assalamu alasta mu'mina kada ku ringa cewa wanda ya yi muku sallama kai ba mu'mini bane alqur'ani ne ke faɗan wannan krista da musulmai ya kamata su rika zama suna shuɗanya a wuri ɗaya saboda littattafan nan guda biyu sun ba da fassara yadda ya kamata ya zama da makwabta. Luhab Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya.